Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya reshen jihar Niger ta nuna rashin amincewa da wani umarni da gwamnan jihar Niger Umar Mohamed Bago ya bayar na cewa daga ranar Litinin dinnan 18 ga wannan wata na Disamba ma'aikatan gwamnatin jihar ba za su ƙara zuwa ofis da doguwar riga ba. Gwamna Umar dai ya bayar da wannan umarni ne a wani jawabin da ya gabatar A ranar Lahadin nan da ta gabata a lokacin ƙaddamar da wani shiri na noman shinkafa a jihar. Ƙungiyar Kwadagon dai ta ce umarnin da gwamna Umar Bago ya bayar baya da wani tasiri domin kuwa duk wani tsari na ma'aikatan jihar yana tafiya ne a ƙarƙashin doka kamar yadda shugaban kungiyar kwadago ta jihar Niger, Comrade Abdulkarim Lafane ya yi ƙarin bayani. To, mu abin da maka doka gona biyu ya faɗi ra'ayinsa. Ai, ta doka ba na farinta baki ba ne, kuma aikin wajen da ka gani tana da ka'idoji Akwai doka da ya fi ga inda ma'aikatan wajen zai ga inda ma'aikatan wajen zai. Hmm. Gwamna zai kawo wani sabon doka, ai akwai hanyoyin da za ta bi ya je eh, eh, majalisa su duba tabbata. Na, to yanzu eh, me ya matsayin ku to yanzu? Mu ba an ba ma ta rubuce ba ko kuma an kira mu an ce ga abin da ke ciki sai ma mu fadina mu fadi ka'idojin da za a bi ka tabbatar da wannan mu muna ganin kawai labari ne kawai tatsuniya ce. To tuni dai masu sharhi akan dokokin ƙasa suka fara yin fashin baki akan wannan turka-turka a tsakanin gwamna Umar Bago da ma'aikatan. Barista Ibrahim Zuru lauya ne mai zaman kansa a jihar Niger. Ya ce lamarin yana buƙatar a yi taka tsantsan domin kuwa sai dai a ɗauki mataki na tursasawa, amma babu wannan matsayi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Wanda na ce kamar discretion ne, amma tursasawa ne, tauye haƙƙi ne. Tauye haƙƙi ne kai tsaye tun da abin nan bai da asali, ko a doka na jiha ko na tarayya, constitution ma ba yi wannan tanadi ba. Hmm. Ban tunani a dokoki na jihar Niger akwai wani enactment wato law waɗanda 'yan majalisu na jihar Niger suka yi making wanda ya ce ga kowane ma'aikaci na Niger sai ya sa suit. To Honorable Attahiru Musa Abubakar ya ce akwai buƙatar a yi wa gwamnan kyakkyawar fahimta akan wannan lamari. Mutane su yi ne da cewa wannan gwamnan zai yi shine akwai abin da muke kiran a turanci wardrobe allowance ko kuma dressing allowance wannan gwamnan maganan nan da ya faɗa za haɗa ta da wardrobe allowance ne wanda nake kyautata zato da cewa nan ba da jimawa ba gwamnan zai sake fito ya gaya ma mutane kuma ya gaya ma ma'aikata da cewa su kwantar da hankalinsu da cewa wannan tsarin kayan da za a kawo dinnan za kuma haɗa mutane da wardrobe allowance. A yanzu dai kallo ya koma a tsakanin ma'aikatan da kuma gwamnatin jihar Niger domin ganin yadda wannan al'amari za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.